daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha tara dubu biyar uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahirrahmanirrahim na sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran a wani zamu gabata muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da da allah su ne labarin duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan za mu kawo muku shirin nan na kokon san da ke leƙo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana sai kuma duniyar mu a yau sannan shirin nan na lafiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya. labaran duniya mai karantawa taba adam da farko ga su a gaza sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila 40 ne aka kashe a cikin yankin jabaliya a watanni biyu Ministan harkokin wajen Iran ya ce ƙasar tana goyon bayan kafa gwamnati za ta haɗa kowa da kowa a ƙasar Siriya. An kammala zaɓukan 'yan majalisar dokoki a ƙasar Chadi. To yanzu sai a gya zama domin aji cikakkun labarin. A can Gaza sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila arba'in ne aka kashe a cikin yankin Jabaliya a watanni biyu. rediyon sojan haramtaccen ƙasar isra'ila ya bayar da labarin da ke cewa an kashe waɗannan sojojin ne a cikin yankin jabaliya da ke arewacin gaza da sojojin na mamaya suka killace shi na tsawon lokaci tare da kai hare-hare masu tsanani rediyon na sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila ya kuma ce a jiya lahadi ma an kashe wasu sojojin biyu a jabaliya da ɗaya daga cikinsu shine yubal shoman wanda yake a ƙarƙashin bataliya ta tara bugu da ƙari majiyar ta ce wani ƙarin soja na runduna na hal ya samu rauni mai tsanani a faɗan da yake ci gaba a arewacin gaza kashe sojojin na jiya dai ya cika adadin 'yan mamayar da aka kashe a cikin jabaliya zuwa 40 daga watan oktoba zuwa yanzu jaridar times ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce daga lokacin da aka fara kai farmaki ta ƙasa akan yankin gaza wannan rundunar ta nahal ta rasa sojojinta hudu daga cikinsu har da kwamandoji kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ce tun daga farmakin aksa a ranar bakwai ga watan oktoba na shekara ta dubu da da ashirin uku zuwa yanzu an kashe musu sojoji takwas da ashirin hakanan kuma su biyar sun jikata a tsawon lokacin yakin gaza sai dai ƙungiyoyin gwagwarmaya falasɗinawa sun ce adadin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take faɗa na sojojinta da aka kashe yawansu ya fi haka sojojin yaman sun kawa hamtaccen ƙasar isra'ila hare-hare hashe sha uku a cikin kwanaki goma ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ta sanar da cewa cikin kwanaki goma kaɗai ta kaiwa wa haramtacciyar ƙasar isra'ila hare-hare har sau goma sha uku kamfanin dillancin labaran irna na iran ya ambato majiyar ta ansarullah tana cewa waɗannan hare-haren da ta kai suna cikin jerin hare-haren da take kaiwa ne domin taimakawa falasinawa kakakin sojan yaman janar yahaya sari ya faɗa wa kafafen watsa labaran ƙasar cewa mafi yawancin waɗannan hare-haren dai suna kai su ne akan birnin tel aviv hakanan kuma a sansanonin sojan sama na nabatim da ke yankin naqab sojojin na yaman dai sun riƙa yin amfani da makamai masu linzami samfurin ballistic da suka baiwa sunan Falasɗino na biyu wanda makami ne da ya fi sauti sauri. A ranar Lahan da ta gabata ma dai sojojin na ƙasar Yaman sun harba makami mai linzami a kan filin saukar jiragen sama na Bin Gorion da ke kusa da Tel Abib, da hakan ya jawo dakatar da tashi da saukar jiragen sama. Sojojin na Yaman sun ce sun kai wa wancan filin jirgin hari ne dai a matsayin mayar da martani ga harin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kaiwa biranen sana'a da kuma hudaida harin har ila yau na sojojin yaman sun faɗi cewa sun wato za su faɗaɗa shi ne iya gwargwadon yadda sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka faɗaɗa nasu har-haren da suke kaiwa to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ce iran tana goyon bayan kafa gwamnatin da za ta haɗa kowa da kowa a ƙasar syria ministan harkokin wajen iran ɗin abbas arakci wanda ya gabatar da taron manema labaru na haɗin gwiwa a tare da kwaransa da ƙasar oman a nan birnin tehran ya bayyana cewa iran da oman suna da matsaya ɗaya a kan batutuwa da dama a cikin wannan yankin wanda ya ƙunshi tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasar siriya da kuma kafa gwamnati wacce za ta haɗa dukkanin al'ummu wato kabilu da kuma mabiya addinai na wannan ƙasa ministan harkokin wajen na iran ya kuma ishara a kan taron kwamitin tattalin arziki na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu wanda zai kasance a wata mai zuwa a birnin muscat bugu da ƙari ya bayyana cewa an sami ƙaruwar musayar cinikayya tsakanin ɓangarorin biyu da ta haura dala amurka biliyan biyu da rabi a cikin shekara ta 2023 da ta wucin akan batutuwan da suka shafi wannan yankin macin asiya arakci ya ce da akwai mahanga ɗaya da ƙasashen biyu suke da ita akan wajabcin tsagaita wutar yaƙi a gaza da kuma buɗe hanyoyin shigar da kayan agaji a kan ƙasar syria kuwa ɓangarorin biyu sun yi kira da a kare haɗin kan ƙasar da kuma kafa gwamnati da za ta haɗa kowa da kowa hakanan kuwa ministan harkokin wajen na iran ya yi allah wadai da hare-haren da amurka tare da isra'ila suke kaiwa ƙasar yaman a nashi gefen ministan harkokin wajen oman badar albu sa'idi ya bayyana cewa sun cimma matsaya a kan bunƙasa harkokin kasuwanci da kuma sauƙaƙa hanyoyin zirga-zirga tsakanin ƙasashen biyu an kammala zaɓukan 'yan majalisar da aka yi a ƙasar chadi a jiya lahadi ne dai da misalin karfe shida na marece aka rufe akwatunan zaɓe bayan da al'umma suka wuni suna kaɗa ƙuri'ar zaben 'yan majalisar dokoki wanda shine karo na farko a cikin shekaru goma sha uku ana sa ran cewa a ranar sha biyar ga watan janairu ne sakamakon zaɓe na farko zai fito sai kuma ranar talatin da ɗaya ga watan janairu a san da sakamako na ƙarshe. sai da yi babban babbar jam'iyyar adawa ta kasar ta kaura cewa zaben 'yan majalisar bayan da ta zargi mahukuntan kasar da cewa ba su yi tanadi da bin ka'idoji na zaɓe ba mai inganci kasar chadi tana da mutanen da suka kai miliyan goma sha takwas tana fuskantar rashin yin wato tana fuskantar rashin yin zaɓukan da babu kwana-kwana a ciki tun da ta sami yanci daga faransa a shekara ta 1960 da akwai mutane miliyan takwas da suka yi rajista ta yin zaben da 'yan majalisa su 188 a sabuwar majalisar ƙasar zaben na jiya lahadi ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar take cikin yanayi mai wuya da ya haɗa da na tsaro da ya kunshi batun kungiyar boko haram kashin labarin duniyar kenan To ma saurari yanzu sai a zama da a ji sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shafin bayan labaru ko kun san duniyar mu a yau da kuma shirin lafiya da haka muke ban kwana da ku. sharhin zai dubi ne akan martanin kungiyar kasashen larabawa dangane da har isra'ila a cikin kasar syria da kuma mayar wasu yankuna na kasar da take ci gaba da yi tun bayan da kungiyoyin 'yan bindiga su kwace iko da kasar ta syria kungiyar haɗin kan kasashen larabawan ta yi allah wadai da matakin wuce guna da iri wanda isra'ila ke ci gaba da ɗauka a kan yankunan tuddan golan na syria da kuma mame wasu yankunan sannan kuma na ƙarshe shine amincewar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi na faɗaɗa matsugunan yahudawa a cikin yankunan golan da ta mamaye tare da yin kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta janye daga dukkanin yankunan siriya da ta mamaye mataimakin babban sakataren ƙungiyar ƙasashen larabawan sayid abu ali ya jaddada a cikin wata sanarwa wadda ya fitar inda ke cewa wannan mataki na isra'ila wani gagarumin cin zarafi ne ga dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya tare da yan gargadin cewa wannan zai kara zafafa tashin hankali a yankin tare da nuna cewa wannan yanayi yana kawo cikas ga yunkurin Siriya na samun tsaro da kwanciyar hankali mai dorewa kuma yana hana duk wata dama da ake da ita wadda za a iya warware rikicin yankin. Abu Ali ya tabbatar da yankin Golan da cewa yanki ne na Siriya da kuma 'yancin al'ummar kasar Siriya na samun cikakken ikon mallakar yankunan su bisa ga kuduri na ƙasa da ƙasa wanda ya tabbatar da cewa duk matakan da isra'ila take ɗauka a yankin sun saba wa dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar janiba mataimakin sakatare janar na ƙungiyar ƙasashen larabawan ya kira a ɗauke dukkanin matakai daga ɓangarori na al'ummomin duniya domin takawa isra'ila birki akan waɗannan ayyuka na gaba gadi da take yi da kuma mutunta ƙudurri na majalisar ɗinkin duniya da dama daga cikin masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dai da ma batutuwa na tsaro sun yi imanin cewa dukkanin abin da yake faruwa a halin yanzu a ƙasar syria ba lamari ne wanda ya faru dare ɗaya ba domin kuwa tun daga lokacin shekara ta 2012 da aka fara buran ƙasashen larabawa ƙasashen yammacin duniya da dama da ma wasu daga cikin 'yan koransu na ƙasashen larabawa su mayar da hankali ne ka cokaf a kan ƙasar syria inda suka horar da dubban mutane tare da basu makamai domin yaƙi da gwamnatin bashar al-assad wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali a lokacin shine wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda mafi haɗari waɗanda aka ƙirƙiro a lokacin su ne irin su jafatan nasara ƙarƙashin jagorancin abu muhammadu jaulani sai kuma irin su isis ƙarƙashin jagorancin abubakar bagadadi wanda ta fara aikin ta a cikin ƙasar iraki kafin daga bisani ta shiga cikin ƙasar syria saɓanin jafatan nasara wadda dama a cikin ƙasar syria aka fata wadda kuma dukkanin mambobinta 'yan ƙungiyar alka'ida ne kamar yadda shi kansa shugaban ƙungiyar jolani babban kwamanda ne na ƙungiyar alka'ida waɗannan ƙungiyoyi a zahiri sun samu goyon baya na wasu ƙasashen larabawa da wasu ƙasashen da ba ma na larabawan ba kamar irin su saudiya imarat qatar da kuma irin su turkiya kamar yadda a bayan fage kuma dama amurka da isra'ila suna da alaƙa da su kai tsaye daga bisani saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa sun fice daga cikin masu ɗaukar nauyin waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda inda qatar da turkiya ne suka ci gaba da ɗaukar nauyinsu a cikin ƙasar syria tsawon shekaru fiye da goma da sunan 'yan adawar syria inda suka yi ta kwaso dubban 'yan ta'adda daga kasashen duniya suna kai su syria da sunan jihadi a lokacin haƙarsu ba ta cimma ruwa ba domin kuwa syria ta samu cikakken goyon baya da ɗauki daga ƙasashe irin su iran da rasha da kuma ƙungiyar hezbollah wanda suka taka muhimmin rawa tare da haɗin gwiwa da sojin syria wajen murkushe 'yan ta'adda a cikin ƙasar tun daga wancan lokacin ne amurka da isra'ila game da turkiya da kuma qatar suka sake wani sabon shiri na daban domin hambar da gwamnatin bashar al-assad wanda shi ma sabon tsarin nasu ya dogara ne bisa ga horar da 'yan bindiga waɗanda suka haɗa da tsoffin 'yan tawayen syria da kuma wasu 'yan ta'adda daga ƙasashe irin su tajikistan afghanistan da makamantansu wanda kuma a wannan karan su ta cin ruwa sakamakon yadda suka shammaci kowa wajen aiwatar da shirin nasu a syria babban abin tambaya a nan da shi ne me yasa amurka da sauran kasashen turai suka zama su ne kan gaba wajen nuna amincewa amincewarsu da gwamnatin jolani wanda shi ne ya kafa kungiyar 'yan ta'adda ta jafatan nasara wadda majalisar ɗinkin duniya ta sa ta cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda mafi haɗari a duniya kamar ita ma amurka ta saka dala miliyan goma lada ga duk wanda ya kashe ko kuma kawo bayanan da za su kai ga halaka jolani me yasa daga ranar da jolani ya kwace uku da syria bayan ficewa bashar al-assad a ranar ne kuma isra'ila ta fara mamaye wasu muhimman yankuna na kasar syria tare da rusa dukkanin karfin sojan ƙasar anya babu lauje cikin nadi a cikin abin da ya wakana a syria lokuta masu zuwa ne dai za su fayyace hakan ga al'ummomin yankin da ma na duniya baki ɗaya. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau litinin 30 ga watan Disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 28 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 18 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan Disamban shekara ta 2006 aka zartar da hukuncin kisa akan tsohon shugaban kasar Iraki Saddam Hussein. An haifi Saddam Hussein a shekara ta 1937 a garin Tikrit. yana da shekaru ashirin ya shiga jam'iyyar ba'as ta kasar iraki sannan kuma a shekara ta 1968 ya zama mataimakin shugaban kasa bayan wani jiwon mulki wanda ahmad hassan albakari ya jagoranta a kasar sai kuma shekara ta 1979 ya zama shugaban iraki a cikin shekaru ashirin 23 wanda ya yana mulki a kasar iraki saddam hussein ya shiga yaƙi da iran na tsawon shekaru takwas sannan kuma ya yi wa 'yan kabilar kurdawa na kasar iraki kisan kiyashi sannan kuma ya mamaye kasar kuwait da ƙarshe dai banda amurka da birtaniya suka kwace iko da iraki a shekara ta 2003 sun kama saddam hussein a cikin wani rami yana boye a kusa da garin tikrit mahaifarsa bayan haka kuma suka mika shi ga gwamnatin iraki wadda ta gurbanar da shi a gaban kotu sannan kuma aka yanke masa hukuncin kisa a kan laifi guda daya daga cikin dubban laifuka waɗanda ya aikata na kisan bil'adama a lokacin mulkinsa. sa masu saurari ko kun san cewa shekaru talatin da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan disamban shekara ta 1994 aka kaddamar da gidan radiyon swahili bangaren watsa shirye-shirye na jamhuriyar musulunci ta iran a kasashen ketare domin masu saurare a gabashi da tsakiyar afirka wannan gidan radiyo ya fara ayyukansa ne a ranar 31 ga watan disamban shekara ta 1994 da kuma nufin isar da sakon juyin juhalin musulunci zuwa kasashen gabashi da tsakiyar afirka ayyuka daban-daban na radiyon da sun hada da labaran duniya harkoki na tattalin arziki da siyasa shirye-shiryen addini da zamantakewa sannan kuma kasashen da ake sauraron wani gidan radiyo dai sun hada da kenya tanzania uganda congo burundi da kuma rwanda masu saurare ko kusan cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan disamban shekara ta 1947 wasu 'yan ta'adda dauke da makamai na kungiyoyin yahudawan sahiyoniya biyu sa kai hari a ƙauyen balad a sheikh na palestine a wani farmakin haɗin gwiwa wanda su haka yi a wannan ƙazamin hari da an ƙone gidajen palestinawa tare da shahadar palestinawa 60 da kuma lalata gidajensu a wannan rana dai wata ƙungiyar ta'addanci ta yahudawan sahiyoniya mai suna irgun ta kai wasu munanan hare-hare guda biyu tare da jefa bambamai a tsakanin palestinawa inda suka kashe mutane goma sha bakwai daga cikinsu tare da jikkata kuma wasu da dama manufar faruwa waɗannan hare-hare na ta'addancin yahudawan sahiyoniya kan palestinawa a ƙarshen shekara ta 1947 zuwa farkon shekara ta 1948 ita ce share fagen korarsu daga palestino da kuma ayyana wanzuwar gwamnatin sahiyuniya a watan mayan shekara ta 1948 masu saurari kwakwan san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau zanga-zanga ta barke a birnin mashar na kasar iran da kuma sauran birane na kasar domin nuna adawa da gwamnatin sarki Reza sha da kuma yin kira da gawo karshen zubar da jinin jama'a da yake. Bisa umarnin babban kwamandan soja na Mashad, tankokin yaƙi sun kai wa mutane hari kuma sakamakon ƙididdigar da jaridu suka fitar mutane 200 ne suka shahada a wannan hari da aka kaddamar a kansu sannan wasu dubu biyu kuma suka jikkata a wannan rana a kirmansha an kashe mutane 100 inda kuma wasu 400 suka samu raunuka a rikicin da ya barke a tsakanin mutane da jami'an tsaro zanga-zangar da jama'a suka yi ta gudanarwa ta bazu zuwa garuruwa daban-daban na kasar iran daga ciki har da garin malayar hamidan da kuma ardabil akwai rash sai kuma shiraz gurgan lor abad kum burjad da dai sauran wurare hakanan kuma a birnin tehran kamar yadda aka yi a kwanakin da suka gabaci wannan rana an yi aran gama mai tsanani tsakanin mutane da jami'an tsaro an kuma kona wasu gine-gine na gwamnati. masu saurare ko kun san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau mirza ali aga zakatul islam tabrizi malami kuma dan gwagwarmaya a kasar iran ya shahada a hannun sojojin rasha waɗanda suka mame wasu yankuna na kasar iran ya kasance ɗaya daga cikin jajirtattun fitattun malamai waɗanda suke fafutuka ta neman yancin kasar a tabriz ɗaya daga cikin birane na arewa maso yammacin kasar iran kuma taka muhimmin rawa wajen jagoranci da kuma tabbatar da cewa al'umma sun kasance a kan sahihin tafarki na addini da kuma yin gugurmaya da daular rasha wadda ta mame yankuna na kasar iran bisa zalunci a ƙarshe dai rashawa waɗanda suke ganin cewa kasancewa taƙatul islam tabrizi ya saba muradinsu sannan kuma ya zama wani shinge ga tasirin tsoma bakinsa da suke a iran sun kama shi tare da rataye shi tare da kuma wasu daga cikin abokansa waɗanda suke tare da shi a wannan gwagwarmaya da yake yi wannan aika-aika wadda rasha ta aikata a wannan lokaci ta tare da hankalin al'umma iran kuma ya zama wani abu wanda ba za ta umantawa da shi ba a cikin tarihin mamayar da rasha ta yi wa yankunan kasar a shekarun mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana akan da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. a yau shirin namu zai dubi ne dangane da irin abubuwan da suke wakana a kasar syria da kuma irin cancanjan da ake samu a cikin sauri tun bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad da kuma irin tasirin da kungiyoyin 'yan ta'adda suka yi wajen mame al'amura na iko da kasar da kuma irin rawar da bangarorin kasashen ƙetare suke takawa wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da fatan masu za a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. tun bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad a kasar syria bangarori daban-daban a yankin da ma wajen yankin suke ta nuna jinsu na samun nasu rabo a cikin kasar ta syria wanda suka fi yin zaƙe dai a cikin al'amuran su ne turkiya sai kuma ɗaya bangaren amurka da kuma haramtacciyar kasar isra'ila da kuma wasu daga cikin ƙasashen larabawa irin su qatar wanda dukkaninsu sun ta gagarumin rawa wajen ganin bayan gwamnatin bashar al-assad duk wata sha dai wannan lamari bai wa kasashen larabawa da dama daɗi ba domin kuwa bayan faruwar lamarin ita kanta kungiyar kasashen larabawan ta fito ta yi allah wadai da abubuwan da suka biyo bayan kifar da gwamnatin bashar al-assad musamman ma dai yadda haramtaccen kasar isra'ila ta yi kutse a cikin al'amura kuma mai wasu bangarori na kasar ta siriya har ma da kaddamar da munanan hare-hare akan barukukin soji da ma sauran wurare na tsaro na gwamnatin kasar siriya wanda hakan ya haifar da mummunar asara ga kasar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta yi allah wade da matakin wuce gona da iri wanda isra'ila ta ɗauka a kan yankin golan na syria da ma mamaye wani ɓangare na ƙasar ta syria da mataimakin babban sakataren ƙungiyar ƙasashen larabawan ya jaddada a cikin wata sanarwa wadda ya fitar cewa wannan mataki na isra'ila wani gagarumin ci zarafi ne da kuma wuce gona da iri akan dokoki na ƙasa da ƙasa da ma ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya tare da gargadin cewa wannan zai kara zafafa tashin hankali a yankin tare da nuna cewa tabbas daukar irin waɗannan matakai da isra'ila take yi ba zai taɓa samar da yunkurin da take yi ko kuma ba ta damar cimma burin da take so ta cimma a cikin ƙasar ta sirai ba ya tabbatar da cewa yankin golan na sirai ne kamar yadda dokokin ƙasa da kasa suka halasta hakan sannan kuma duk wani aiki na mamaya na isra'ila akan wannan yanki ko ma wata ƙasa ta daban to ba halastacce ba ne kuma ya hannun riga da dokoki na kasa da kasa. ya kuma saba wa yarjejeniyar da aka cimmawa a Geneva akan haƙoƙin ƙasashen duniya. Mataimakin sakatare janar na ƙungiyar ƙasashen larabawan ya ce dole ne al'ummomin duniya su ɗauki matakai na matsa lamba akan Isra'ila domin dakatar da irin waɗannan ayyuka na gaba gadi da take yi da kuma tilasta ta ta bi ƙudurori na ƙasa da ƙasa da mutunta su. Sai da a nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar hayatar tahrir sham ko kuma nusra front ko jabhatar nasara rashen ƙungiyar alƙa'ida a syria wanda yake dauke da makamai da ake kira da 'yan tawayen syria wanda halin yanzu kuma suka kwace iko da kasar ya bayyana cewa ko alama ba za su taba bari a yi amfani da kasar siriya wajen kai wa isra'il hari ba shugaban tarayyar sham aljolani ya ce ba ma son duk wani rikici da isra'ila kuma ba za mu bari a yi amfani da siriya a matsayin hanyar kaddamar da hare-hare akan isra'ila ba kamar da kuma ya shaidawa jaridar times a wata zantawa da ya da ita gurinsu na tabbatar da cewa syria ta kulla kyakkyawar alaka da Isra'ila domin abin da ya kira zaman lafiya. Yaƙi ya bayyana matsayarsu a kan yadda za su tankari hare-haren Isra'ila akan syria da kuma ci gaba da mame yankunan ƙasar syria wanda Isra'ilan take ci gaba da yi. Tun bayan faduwar gwamnatin Bashar al-Assad dai ake ci gaba da ganin irin waɗannan ayyuka na Isra'ila. Tun da farko dai Jolani ya tabbatar da cewa ƙungiyarsa ba za ta taɓa shiga cikin rikici da Isra'ila ba. yana bayyana cewa tsohuwar gwamnatin siriya da iran da kuma hezbollah su ne kawai suke da matsala da isra'ila kuma a halin yanzu ba su da hannu ko kuma wata samuwa a cikin siriyan tsohon shugaban reshen kungiyar alka'idan a siriya kuma tsohon mataimakin kwamandan daesh ko isis da ke rike da ragamar iko yanzu a siriya ya jaddada cewa babbar matsalar su yanzu ita ce hezbollah da iran da dama daga cikin masana kan harkokin siyasar kasa da kasa dai sun yi imanin cewa dukkanin abin da ke faruwa a halin yanzu a ƙasar syria ba lamari ne wanda ya faru dare ɗaya ba domin kuwa tun daga shekara ta 2012 da aka fara bore na ƙasashen larabawa ƙasashen yammacin duniya da dama da wasu daga cikin 'yan koransu na ƙasashen larabawa sun mayar da hankali kacokaf a kan ƙasar syria inda suka horar da dubban mutane tare da basu makamai domin yaƙi da gwamnatin bashar al-assad wani abu wanda ya fi ɗaukar hankali a lokacin da shi ne wasu ƙungiyoyin ta'addanci mafi haɗari waɗanda aka ƙirƙiro a lokacin wato su ne ƙungiyar jafatan nasara ƙarƙashin jagorancin abu muhammad jolani wanda yake iko riƙe da siriya yanzu sai kuma isis ko kuma daesh ƙarƙashin jagorancin abubakar bagdadi wanda ta fara aikin ta daga iraki kafin daga bisani kuma ta shiga cikin ƙasar siriya saɓanin jafatan nasara wadda dama tun farko an kafa ta ne a cikin ƙasar ta siriya wadda kuma dukkanin mambobinta 'yan kungiyar alka'ida ne kamar yadda shi kansa shugaban kungiyar wato julani babban kwamanda ne na alka'ida waɗannan kungiyoyi a zahiri sun samu goyon baya na wasu kasashen larabawa da waɗanda ma ba na larabawan ba kamar saudiya da daular larabawa qatar da kuma turkiya kamar yadda kuma a bayan fage dama amurka da isra'ila suna da alaƙa da su ta kud da kud daga bisani saudiya da haɗaɗɗen dole larabawa sun fice daga cikin masu ɗaukar nauyin waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda inda qatar da turkiya ne kawai suka ci gaba da ɗaukar nauyinsu a cikin siriya na tsawon shekaru fiye da goma da sunan 'yan adawar siriya inda kuma suka yi ta kwaso dubban 'yan ta'adda daga ko'ina cikin faɗin duniya suna kawo su siriya da sunan jihadi a lokacin haƙarsu bata cin ruwa ba domin kuwa siriya ta samu cikakken goyon baya da ɗauki daga kasashe irin su iran rasha da kuma kungiyar hezbollah waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da cewa sun baiwa sojin siriya haɗin gwiwa domin murkushe 'yan ta'adda tun daga wancan lokacin ne da amurka da isra'ila game da turkiya da kuma qatar suka sake wani shiri na daban domin hanɓar da gwamnatin bashar al-assad wanda kuma shi ma ya dogara ne bisa ga tsari na horar da 'yan bindiga waɗanda suka hada da tsoffin 'yan tawayen siriya da kuma wasu 'yan ta'adda daga ƙasashe irin su tajikistan afghanistan da makamantansu wanda kuma a wannan karin haƙar su dai ta cimurwa murwa sakamakon yadda suka shammaci kowa wajen aiwatar da wannan shiri babban abin tambaya a nan da shi ne me yasa amurka da sauran kasashen turai suka zama su ne kan gaba wajen nuna amincewarsu da gwamnatin jolani wanda shi ya kafa kungiyar 'yan ta'adda ta jabhatan nasara wadda majalisar ɗinkin duniya ta sanya ta a cikin kungiyoyin ta'addanci mafi haɗari a duniya kamar da ita ma amurka har ta saka dala miliyan goma ga duk wanda ya kashe ko kuma ya bayar da labari yadda za a halaka jolani me yasa daga ranar da jolani ya kwace iko da siriya daga hannun bashar al-assad a ranar ne isra'ila ta fara mame wasu muhimman yankuna na ƙasar siriya tare da rusa dukkanin karfin sojin ƙasar tabbas abin da ya faru kuma yake ci gaba da faruwa wata manuniya ce akan cewa isra'ila tana da hannu dumu-dumu a cikin dukkanin abin da ya faru a syria da daɗawa kuma akan haka shine yadda firaministan haramtaccen kasar isra'ila ya fito ƙarara ya bayyana cewa su ne suka kayar da gwamnatin bashar al-assad kamar yadda su kansu ƙungiyoyin 'yan bindiga suka tabbatar da hakan inda suka tabbatar da cewa munanan hare-haren da isra'ila ta rika kaddamarwa akan wuraren sojin syria shine babban abin da ya taimaka musu wajen kwace gwamnati a syria. baya ga kuma a ranar da 'yan bindiga suka kwace iko da syria a wannan ranar ne benjamin netanyahu ya shiga cikin ƙasar syria kan tuddan golan yana alfahari da cewa faɗuwar gwamnatin bashar al-assad babban abin alfahari ne ga isra'ila wannan zai bata damar aiwatar da shirin ta na girka sabuwar gabas ta tsakiya bisa manufar isra'ila babba baya ga haka isra'ila ta shelanta wasu yankuna a kudancin syria a matsayin yankuna waɗanda za ta mamaye wanda kuma za su kasance ƙarƙashin ikonta kuma tun daga ranar ne isra'ila take ci gaba da cin karanta babu babbaka a cikin syria kuma a maimakon a ga 'yan tawaye suna kalubalantar wannan mamaya ta isra'ila a syria sai aka ji jolani yana cewa su ba su da wata matsala da isra'ila kuma ba za su taɓa shiga yaƙi da ita ba kuma ba za su taɓa riba na yaƙe ta ba dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa 'yan tawayen syria suna da kyakkyawar alaƙa da isra'ila bisa ƙaramin takadiri idan aka zarfafa tunani ma za a iya kaiwa ga gano cewa suna aiwatar da abin da isra'ilan ta tsara ne ko kuma aka tsara musu domin amfanin isra'ila gwamnatin ƙasar turkiya ƙarƙashin jagorancin erdogan dai ita ce ta fi azarbaɓi game da batun siriya a zahiri fiye da kowace ƙasa wanda kuma tabbas hakan baya rasa nasaba da wasu manufofi nata na siyasa daga cikin abubuwa da masana suke ganin cewa akwai batun dubban ɗaruruwan 'yan ƙasar ta siriya waɗanda suka tsere zuwa cikin ƙasar turkiya a lokacin yaƙi wanda kuma al'ummar turkiya sun gaji da su suna fatan samun wata hanya wadda za ta bayar da damar mayar da su a cikin ƙasarsu duk da cewa dai gwamnatin bashar al-assad ta yi ƙoƙarin maido su amma kuma gwamnatin erdogan ta hana yin hakan wanda kuma a yanzu hankali kwance za ta iya mayar da su a cikin syria kuma hakan tabbas zai ba ta farin jini da kuma samun ƙuri'u a zaɓuka masu zuwa batu na biyu shine hankoron erdogan na sake dawo da salon mulki irin na dolar usmaniya erdogan yana tanin cewa wasu bangarori na syria bangare ne na turkiya a tarihi yana mai alakanta hakan da lokacin dolar usmaniya ta turkawa wadda ta yi mamaye a cikin kasashen larabawa wanda kuma yake ganin cewa faduwar gwamnatin bashar al-assad wata babbar dama ce wajen kwace yankuna wanda yake ikirarin cewa na turkiya ne kamar lardin aleppo da sauran yankunan kurdawa waɗanda suke kan iyakokin siriya da turkiya bai ga kuma wani mafarkin da erdogan ya jima yana yi shine jawo bututun iskar gas na kasar qatar wanda zai ratsa a cikin siriya zuwa turkiya daga can kuma zuwa nahiyar turai wanda kuma kusan za a iya cewa wannan babban dalilin ne ya sanya turkiya da qatar suka shiga cikin yunkurin ganin bayan gwamnatin bashar al-assad tun shekaru goma sha biyu da suka gabata tare da yin amfani da 'yan ta'adda na kasashen duniya domin cimma wannan manufa a wani bangare kuma amurka tana da tata maslaha din wajen kawar da gwamnatin bashar al-assad na farko dai assad baya dasawa da ita kuma baya dasawa da isra'ila a maimakon haka ma yana dasawa ne da manyan abokan gaba na amurka wato irin su rasha iran china kuma kawar da shi zai bata damar kada akalar kowace irin gwamnati ce aka kafa a syria inda ranta yake so saboda haka amurka ba ta taba yin kasa a guyo ba wajen ganin wannan manufa ta tabbata sannan kuma za ta yin amfani da kowace hanya ko da hakan zai kai ga yin amfani da 'yan ta'adda ne domin cimma wannan manufa ta yadda za su kwace gwamnati in yi so daga baya amurka da isra'ila turkiya da qatar sai su cimma matsaya guda ɗaya akan yadda za su yi watantar ƙasar ta siriya kowa ya kwashi nashi rabon a halin yanzu dai mutanen da suke a matsayin giggan 'yan ta'adda na duniya ne suke rike da iko da ƙasar siriya da sunan sun koma jami'an diplomasiyya sannan kuma sun ce ba su da wata matsala da amurka da isra'ila kuma ba su taɓa cewa uffan akan kisan kyashin da isra'ila take yi wa mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza ba maimakon haka ma sai kalmomi na yabo da neman samun shiga wajen isra'ila suke yi har ma da neman ganin an kulla alaƙa mafi ƙarfi tsakaninsu da isra'ila tare da bayyana cewa babbar matsala a wurinsu kawai ita ce iran da hezbollah kuma ba za su taɓa bari wani ya kai wa isra'ila hari daga cikin ƙasar sire ba daga wannan ɗan bayani wanda muka yi za a iya fahimtar cewa tabbas akwai abin da ya faru a siriya wannan abin da ya faru ya faru ne domin amfanin isra'ila da ƙawayenta masu kare manufofinta ko dai da sunan larabci ko kuma ta hanyar yin amfani da sunan addini ta hanyar yaudara to jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar suke mu dole anan zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. thank you lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na lafiya sai da kula. Shiri ne dai da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. A shirin na wannan mako dai za mu mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi kunne da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka To madalla kamar yadda watakila ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi kunnen mutum. Kunne babban amfaninsa shine ji don haka idan ya samu matsala akan iya samun ciwo raguwar ji da dai sauransu. Bincike na masana sha'anin kiwon lafiya ya nuna cewa su matsalolin kunne ba sa da yawa sosai. Shi ya sama a likitance ba a ɗauki kunne shi kaɗai ba aka yi masa fanninsa daban sai aka haɗa shi da hanci da makogoro ma'ana dai likitocin kunne ba kunne kawai suke dubawa ba har da hanci da makoshi cutukan da suka fi addabar kunne su ne na shigar ƙwayoyin cuta da kuma kurumta kuma a mafi yawan lokuta sun fi shafar yara ƙanana ne To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato muna da Dr. Tahiru Hassan, ƙwararren likitan kunne da hanci na babbar asibitin jihar Agadez da ke arewacin jamhuriyar Nijar. da farko kuma ya yi muna shimfiɗa kan matsayin kunne a jikin ɗan adam. Muhari kunne yana da aiki guda biyu wanda dai aka sani. Na farko shi akwai kuma na biyu shi kuma shi ke kula da kaman wanda zai muke cewa da faransa equilibre kamar equilibre kamar yadda mutum da in zai tafi da ya take hanya ba ko kuma ya faɗi ba kunne yana wannan tunda haka dai mutane haka wani su sani ba mai dai duka harkar likitoci duka dai an san aikin shi ne kunne wannan kuma akwai kuma eh, aiki na uku wanda yake shi kuma kaman wurin halitta da adam kin ne tunda shi yana cikin shiga kaman misali wajen kyau tunda mutum an bayyana kunne ko kuma mutum yana da kunne guda kun gani kun gani kenan kyau shi ya rike ko nan shi ma wannan dai muna dokar shi cikin amfanin kunne eh kuma kunnen ana iya a kasashe a kunne ana kasashe a gida uku akwai kunne na waje wannan kamar wata da ake gani ta kowa a jikin mutum akwai kuma kunne na tsaka shi kuma daga hudan ne zuwa can inda ake ana iya ganin shi haka a ido da ido akwai kuma can kunne na kure shi wannan kuma sai an yi osere ne gaba ɗaya ake ganin shi kenan kunne guda uku ne. to dokta wani matsaloli ne haka suke iya shafar kunnen mutum? matsalolin nashi ma kamar a kashi uku akwai wanda suke shahuwar kunnen na farko da na tsakar kuma da rawancan na kuriya to mawari dai shi na farko kamar misali wajen eh, na farko dai wannan kunne da ake gani da fatar kunne wannan matsala wadda ta yi samun ta kamar lokacin irin wannan hatsari in aka yi accident mai yawa shi yana yana shawar shi ko a ga ya cire ko ya samu ya goge ko ya yi wani jini duka wannan abubuwa yana samun shi ko kuma wani gamu wajen ga mata masu yin fugar kunne oliyo da ai fudar guda wani zaman kana kuna ga wasu mata suna duka kunnon suke samu su da to shi kuma Allah da yake da yi abun shi ma komi akwai wanda yake shi na inda inda ya kamata a huda can kasan ne inda inda tsoka shi wannan ba matsala ne dan aka huda wani gamin sama sama nan wani gamin ana samun matsala sai ga wannan yana wani ga ya sauya launi ma ko ya kumbura ko kuma ya wasu abubuwa manya manya haka su ma kuma hanzu wata sabuwar matsala ce wannan shirin na harkokin kuma na biyu shi kuma abin da yake samu wani gamin akwai dauda wani wani gaman take taruwa sai ta dace kunnan sai ya zamanto mutum ya rika jin ciwon kunnan ko kuma jin sai rage wannan shi ke samuwa kunne na kunne na saka ko kuma wajen gudda daudar wasu mutane da suke sawa da abun kalan nan da ake kwakwale kunne wani gamin suka jimu shi ma sai sa kunnan yana ciwo wannan su ne duka abubuwan da suke suke saba kunne da saka shi kuma kunne wancan na can kuriya shi kuma mai yawa wata hajijiya kuke gani da wani gamin da akwai ma da kuke gani wani gumin mutum baki ya zirge shi ma ka san mutane da yawa suna ɗaukan kamar wani a ɗauka ɗauka wajen iska ne to mai yawa wani gumin daga kunne ne na san kurya malatin ke samuwa sai ka gani mutum baki ya zirge irin wata ake cema paralizi akwai kuma da kulmiki shi ma wani gumin duk daga kunne ne wancan na san kurya tsoron yan telecom yadda ake ce To masu saurare da a shafa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula inda a yau shirin ya karkata kan matsalolin da kan shafi kunnen mutum wato ji inda kuma dangane da batun muke tare da Dr. Tahiru Hassan likitan kunne a babbar asibitin jihar Agarsu da ke a jamhuriyar Nijar. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai matsaloli da dama da kan shafi kunnen mutum ko da yake an bayyana cewa ba sa da yawa ko akwai wasu dalilai haka da ke janyo waɗannan matsalolin wato wajen rikin ji shi ma kusan rikin ji eh, babbar malati ne wanda yana da alamomi da yawa eh, alamomi da yawa kusa da suke iya sa shi na farko dai kamar yadda na kutunta muku wajen kunnan na biyu na tsaka wanda nake sa mu muhannikin nan wani gama ana samun eh, kamar saltan nan da nace muku wani gamin shi ke daɗe a kunna. in ya daɗe kunnan sai a magana ba a samu ko kuma duk wani ƙarin da wani maganganun da ake ba su samu su shiga da kyau kenan shi ma yana rage shi wani gamin shi ga mutane in sun zo wurin mu sai su ce wani ayi wata uku ko wata hudu ko wata biyar ma ba ni ji da an bi ba sai a bi kunnan kurin ne ke yake hudar kunnan ne ke take sai ne wannan wannan da an huda shi sai ka gani ya eh, eh, ya samu akwai kuma malati malati wannan wani gamin malati irin wannan Eh, duk mafi yawa kuma hallo eh, ciwon kunne daga majina ne yake wala kamar mutum yana yawan majina yana yawan majina duk mafi yawa yawan majina shi ke sawa ɗaya kunne kuma da kun lura wanda yake da majina sai ya ji wani gamin kunnen shi kamar ruwa yana cikin wani wani yawan majina nan shi ke sa wani gamin sai kunnen ya kamu in kunnen ya kamu kenan eh, akwai wani wata halitta da ake ce mata tamba wani kamar abin ganga ganga ne yana nan can tsakanin eh, kunne na wani da na biyun nan ta take raba su to shi kamar abin ganga ne don magana in an yi bisan shi ne take buguwa sai ta bada can sai kai ga kwallo ita kuma kwalluwa sai ta bayyana jiki ga abin da mutum ya ce ko ga wannan kiɗin kaza ne yake cewa to wani gamin ciwon in ya samu wannan kin gangan bai samu ya bai samu ya motsa da kyau ya bata yanda mutane mutum zai gane abin da ake yi ko kuma shi abin da ake yi kin turkta idan muka koma kan batun kurumta ita takamaimai menene yake haddasa ta eh to kurumta eh, ita ma ana iya abubuwan nata eh, guda uku ko guda huda akwai wani gamin yaro aka rahe shi da haka wannan shi tun daga wajen wasu matsaloli da suke samu tun daga wajen Eh, eh, haɗuwar shi cikin cikin uwar shi wani gamin tun daga nan ne yaro ake ake aiwo shi da kayan shi akwai wannan wannan ne fanni na farko shi ne ake cewa malformation ne yaro dama da ake aiwo shi ma da beji akwai kuma fanni na biyu Eh, shi kuma kamar lokacin haihuwar ne kamar mu misali nan kasashen wanda ba su ci gaba sosai ba mata ba su zuwa awo sosai kuma haihuwar ma ba a zauwa gidan likita a yi ta sai yaro ya sha wahala cikin wasu wani zaman daga daji ne ko da wani tafi a ko shi a kato wannan wahalar ma da yaro yake sha da yake sha cikin uwan shi kafin a aihe shi ne tana sawa shi ma a aihe yaron ko bai ji da kyau ko kuma kwata-kwata ma kurma ne akwai kuma fanni na biyu shi kuma Eh, wannan shi kuma eh, fanni na uku dimon shi kuma kananan eh, malati ne kamar su wannan cutar da disfa da ake cewa rujal akwai su cutar meningitis su ma wannan duka mutum ya yi su su ma kwayoyin cuta ne wanda suke taba jijiyoyin wanda suke sa mutum ya ji su ma wannan suna sa mutum bayan ya warke kuma ya zama kurma biya ji. kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai To dokta idan muka koma kan batun kurumta ita takamaimai menene yake haddasa ta ne? Eh to kurumta eh, ita ma ana iya a abubuwan nata eh, guda uku ko guda hudu akwai wani gamin yaro akan ahe shi da haka wannan shi tun daga wajen wasu matsaloli da suke samuwa tun daga wajen eh, haɗuwar shi cikin cikin uwan shi wani gamin tun daga nan ne yaro ake aiwo shi da kayan shi akwai wannan wannan shine fanni na farko shine ake cewa malformation ne zo dama da ake aiwo shi ma da bai akwai kuma fanni na biyu eh, shi kuma kamar lokacin aihuwar ne lokacin aihuwar akwai yanzu eh, kamar mu misali nan kasashen wanda ba su ci gaba sosai ba mata ba su zuwa awo sosai kuma haihuwar ma ba a zauwa daga likita a yi ta sai yaro ya sha wahala cikin wani wani zaman daga daji ne ko daga wani taɓa ko shi a to wannan wahalar ma da yaro yake sha da yake sha cikin cikin uwan shi kafin a aihe shi ne tana sawa shi ma a yaron ko bai ji da kyau ko kuma kwata-kwata ma kurma ne akwai kuma fanni na biyu shi kuma Eh, wannan shi kuma eh, fanni na uku dimon shi kuma kananan eh, malati ne kamar su wannan cutar da bisa da ake ce ma rojal akwai su cutar meningit su ma wannan duka mutum ya yi su su ma kwayoyin cuta ne wanda suke taba jijiyoyin wanda suke sa mutum ya ji su ma wannan suna sa mutum bayan ya warke kurin ya zama kurma bai ji. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai matsaloli da dama da kan shafi kunnen mutum ko da yake an bayyana cewa ba sa da yawa Dakta akwai batun cewa sauraron sauti da kuma wasu nau'in magunguna na nasara su ma suna iya jawo mutum matsalolin ji ko ya wannan batu yake ne? Har ko wannan yadda ka waɗi haka ne. Wannan dama kullum muna jan muna hankalin mutane musamman ma samari ne yanzu masu aiki wannan abin na'urar da ake sa na jin sauraron salula ne ta zamani ko wannan tunda shi ka san kama in ka tashi wannan kenan magana ta zo kusa ne da wannan kamar yanzu in ka samu ganga ne kana ta buga shi sosai sosai sosai kenan ganga in ya maka wata wata biyu ne zaman to kullum ne kuma ake buga shi ake buga shi da karfi da karfi da karfi ka san bai ajima to shi ma wannan kin wanda nake gaya muku sai halittu ta da Adam da take raba kunne na farko da na sakal wannan tamfankin da ake cewa ne kenan magana ta ga ekotar a ta da karfi take zawa wurin shi kenan tana buga da ƙarfi ita buga da ƙarfi kamar kamar ana buga ganga ne kenan ana buga kenan yau da gobe yau da gobe sai ya saki in ya saki kenan duk magana da za a yi duk magana wani gama sai ka an yi maka magana fa ka yi dole sai an kuga ka saba da irin wannan magana da daga yanda kake sa ko tarkin dole mutum sai sun daga sai mutum ya daga murya shi da kona ka shi wannan shine kullum muna jan hankalin su mutane muna kwatanta musu a kiyaye a rage shi tun da dai yanzu mutane wasu in ka ga musu ma sai a yi tsammanin kamar wani ne amma a rage a san yadda za a yi a rika a rage ne ake cewa sautin kai ya zamanto irin wannan sauti ba ne sosai kuma wajen magunguna gaskiya ne wanda ya shi akwai magunguna wanda ko in an rubuta mu ko in muka rubuta mu muka tanta mu shan maganin in kun mu same shi shi da kanshi yana jiwa eh kunnuwa kamar shi wannan maganin wanda ake na na masassara palidism masassar cizon sauro wanda ake cewa ke mutum wannan akwai wasu magunguna wasu antibiotics kamar su zanta su ma duk wannan duk wanda suna jiwa ne wanga halittun na cikin kunuwa kananan abubuwa ne na cikin kunuwa wanda suke ke kula da da kaiwa sautin ga kwallowa. zanga da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su amin. To masu saurare kada a sha'afa cewa shirin lafiya sai da kula ne ake ji inda a yau shirin ya karkata kan matsalolin da kan shafi kunnen mutum inda a dangane da hakan kuma muke tare da Dr. Tahiru Hassan ƙwararren likitan kunne a babbar asibitin jihar Agadez da ke jamhuriyar Nijar. To dokta akwai matsala ta rashin ji sosai ko akwai wasu hanyoyi da ake bi a likitance domin ƙara yanayin jin mutum? wanda wanda abin ya samu su ma suna zauwa mun gama muna kwatanta musu tunda nan kasashen wanda suka ci gaba su suna da da santar santar nasu wanda suke kula da kurame da da su suke ba suna sa su alaƙarfin su suna suna kula da su to mu duka nan sai a hankali da muna da yin bakin kokarin muna da kwatanta musu wani gama in sun zo su muna da wannan kai su muna kwatanta musu inda ya kamata eh kuma yaro ne ma haka wanda muna da alamun in ba a ba a kwatanta uwa da da gobe da gobe duka kwata-kwata sai wani kai shi ma duka muna muna kwatanta uwayen yadda ya kamata ya zo a kiyaye a kiyaye kamun mashin wannan da kuma malati da ya samu ya zo a je a yi mai magani kun san munan kasashe ne da dai kullum dai ana neman dai taimako mu duka dai eh, kiran dai da muke wa mutane na farko dai kamar da na kwatanta muku ga mata ko ga dai har mazan ma duka dai muna dai kwatanta musu a kula dai da dai mace dai da Allah ya ba ta juna biyu alƙazuwa likita ana awo sabida a kiyaye kiyaye irin wani abubuwan kuma hallo malati da ya samu kowane iri ne kal a yi wannan ke shi a zo gidan likita a nemi magani a yi tunda wani gama wata cutar da take a wata duka dai muna kwatanta musu wanda ya kamata a yi duka irin eh. To daga ƙarshe kowace shawara ce al'umma za su amfana da ita don kula da lafiyar kunnansu? Yawwa, shawara dai guda mu da muke bada wajen tsabtar kunne. Na farko dai mu dai kamar mu kwatanta wa uwayen yara da ma duka dai al'umma dai aiki da wannan hoton ka kaɗan nan wa mai ɗan hakkin nan wanda ake sa a cikin kunne tunda mafi yawa ba ta a don tsaliyan da ya kamata tana a rabi rabi kuma sai ta tura ta can ta je ta jiko jikin wannan abin da nake gamu ne kamar zangan ta dan bankin sai ta jiko a shi wani gamin su tana sawa matsala sosai tunda da abin ya wannan an zo mu ma kayan a hudda sai yaro yana ihu ko kuma in babban nema a kenan mu kurin gargaɗin da za mu musu abin da ya kamata kurin mutum Allah ya hore lokaci zuwa lokaci in dai har yana jin kamar kuma shi na ya rizanki kike wa ya rizanki kike wa tunda babban duka mafi yawa manyan manyan biranen da akwai likitoci masu kula da da kunya sai kike wa ana dan diba musu da kai saltan sai a yi da musu in kuma babu shi kenan sai a kwatanta musu in kuma mutum guda ma zai wani wanda dai muke so da dan me ake cewa kamar dan kuwankin nan dan mushuwar haka ruwa ne in wanka ne ma kai ka sa dan tsinin nan nan mushuwar ka dan sa sai cikin kunne ba sai ka mu wannan dan dai ka fito wannan eh, wannan ko da shi kullum da duk kullum mata in su zo su nike eh, wuri na sun zo su ina musu galgadin wannan su kiyaye wannan kullum ko zan kisan wa lokaci zuwa lokaci zuwa matsala ma da kare da tsohon yaro. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Amma kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Tahiru Hassan, ƙwararren likitan kunne a asibitin mata da yara na babbar asibitin jihar Agadez da ke jamhuriyar Nijar. A nan kuma a madadin dukkan waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. thank you